السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da shama'il al-muhammadiyya ta'alif na abu isa muhammad bin isa a tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da maganganunsu ke dacewa da ayyukansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya bamu ikon makwabtansa a gidan aljanna gobe kiyama abin da ke cikin takardar na umarni ni da ku Allah ta'ala ya bamu ikon koyi da umarni da abin da ke ciki na hali ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta da hannuwa muna cikin babi na arba'in babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi darasi na sittin a ciki mun yi darasi na sittin da ɗaya a ciki mun yi darasi na sittin da biyu a ciki mun yi darasi na sittin da uku a babin mun yi na 64 a babin yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 65 shine darasi na shida a wannan babi muna fatan kuma ya zama shine karatu na ƙarshe a babi ɗin insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagoranci yau muna hudu ga watan Rabi'u Sani hijira shekara ta 1441 ko abin da ya kama da haka a daidai ina za mu tashi ok za mu tashi akan na alhassan bin muhammad az-za'farani eh, insha Allah bugu na hadisi 280 a wani takarda 81 wani biyu ko na 268 san bugun kala-kala ne nasa shida na wanda takwas wani da. nambarin na hadisi ya kan saba saboda takardun magabata da yawa da suka yi su a lokacin ba ban hadisi din to aka zo kirgawa wani idan aka samu wata mutaba'a ta hanya sai kirga ta a matsayin hadisi wani kuma sai sa karkashin kawai wani hadisi din so ya ta'allaka da wani irin irge mutum ya yi shi yake iya ba shi mafita ya fahimci mai ake nufi to muhimmin abu ne shine hadisi din go ba nan ba din da aka irga shi ba yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 65 hadisi karatu na hudu afuwan hudu ga watan rabi'u sani hijira shekara ta 1441 muna cikin babi da ke bayanin ibada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shine hadisan duka suna magana ne akan abin da ya shafi kiyamun laili cewa kiyamun lalla daga cikin ibadu da yake yi mafhum tayyib haddathana al-hasan ibn muhammad az-za'farani qala haddathana al-hajjaj ibn muhammad an ibn juray qala akhbarani usman ibn abi sulaiman anna aba salama ibn abdurrahman akhbarahu anna aisha akhbarathu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yamut hatta kana aktharu salatihi wa huwa jali wannan ya yazo cikin talkhis Daka haƙiƙi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a shafi a 153 cewa hadisi ne sahihi Haddasa al bin Muhammad Alhassan bin Muhammad ya ba mu labari wanda ake masa lakabi da az Ƙala haddasa حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد يا بام الاباري دغ ابن جريج دغ عثمان ابن ابي سلمة Anna Aba salma بن عبد lalle abu salma ɗan abdurrahman akhbarahu ya ba shi labari anna aishata lalle na na aisha radiyallahu anha akhbarahu akhbaratu ta ba shi labari annan Nabiya, sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata a gare shi lam yamut bai bar duniya ba hatta kana aksaru salatihi wa huwa jalis har ya kasance mafiya yawan sallansa a zaune yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya faru a lokacin saboda gajiya da kuma rashin lafiya ya yi jinya mai tsanani a ƙarshen kwanakinsa na duniya sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai gajiya kamar da na fara sati da ya gabata yawan wahalar da mutum ya sha a lokacin ƙuruciya da samarta idan ya yi tsawon kwana mafiya yawa wannan yakan tambaye shi in mutum ya gajiya akwai babbanci tsakanin atisaye motsa jini da kuma wahala motsa jini ana yi ne dan jikin ma ya yi karko dan koyon guje-guje da tsallace-tsallace hawa kan dan mashin ana juyawa tuka keke idan bai zama awa 24 kullum akan keken ake ba na dan awoyi ne dan guje-guje dan tsallace-tsallace jinin jikin yana bukatan wannan yin sai kan kara jiki karfi shi za mu ga fiyayyen halitta sun salam yakan yi irin wannan da iyalansa irin yadda ya na na aisha farkon zuwan tana amarya ya ce su yi tsere suka yi tsere ta tsere shi bayan lokaci ya dan ja kuma ta ci abinci ta yi bulbul radiyallahu anha to sai ce ana ma tafiya da sabbai sai ce ku yi gaba sai suka yi gaba sai suka ci dan yadda zango ne ta a baya sai ce to yau ma za a kara ya kula da cewa ta dan yi nauyi saboda mafiya yawa a ɗabi'a din za ka ga idan aka yi aure a waɗannan watannin farko mata suka ɗan canja su yi ɓulɓul. in ga mace ta yi aure kuma a cikin kwanakin amarcin ba ta ɗan yi ɗan wannan ba to jarrabawan ta ɗan yi yawa gare ta amma ko da gidan akwai ɗan jarraba da ce ta ɗan canja ne saboda tana cin wata sabuwar rayuwa ce da bata ɗan irin ta ba a mafiya yawan lokaci kusan komai a ɗakin da sabo ne ɗan kayan sawan sabi kwanukan sabi hatta kundan shara sabo ne <laughs> inda ake zuba shara ma tukunna sabo ne sai ka samu gadon sabi a kujerun sabi bedsheet sabi, leda tsakar daki ko kafet haka ake yin komai sabo sannan kuma mutum koda mai karamin karfi ne a kwanakin amarci da angwanci yakan kan yi kokarin kyautatawa in ya dan masu mace sai da su dan balangu ne a dan tsire ne ai haka ake wanda kaga wannan bai yi wannan batun mugunta sa ta yi yawa <laughs> wannan mugundasa ta yi yawa wani zai ci akar makalla ma yayi waye ce ba ban yi ba <laughs> ai ba a musu dole dan wannan lokacin ko ya aje sai an kukuta an kyautata Na na Aisha radiyallahu anha sai ta dan yi nauyi kada sai ce a sake ana sake a fiu sai tsere ta shine yace masa hadihi bi tilka shine an yi wani wani kenan yanzu an yi draw kenan ko da kin yi yanzu na rama shikenan yanzu an farke to wannan a ka'ida ana motsa jini amma akwai wahala da take faruwa ga jiki ta wuce motsa jini a ce aikin mutum fasa dutse ne ko gida ka gan shi an yi upstairs hawa goma a ce za a rushe mutum ya yana duka yana ballo siminti yana taba jikinsa yana fasa jikin ko irin da da ake daukar ruwa mutum ya rika dauka ko mai dako na buhun masara a kai wani rana daya daga kan roka a samar buhu a bayansa zai dauki kaman guda 40 ko 50 a ce wannan ne sana'ar cin abincin ai kaga wannan ba aka saye bane shi wannan bai daga cikin babin atisaye to irin waɗannan gajiya din yawanci sukan tambayi mutum idan kwanaki suka yi tsawo sai yan kaɗan da Allah ta'ala yake takaita musu mafhum tayyib to da kafiye yan halitta wahala shi da ya sha ba na ɗaukan kaya bane na maya na kafa addini ya yawo wurare da dama don kafa addini ko don 'yanto waɗanda ake zaluntar su ko don self-defense saboda mafiya yawan gwagwarmaya da ya fita filin daga in ma ya zama self defense ne don kare kai ko kuma wasu jama'a ake tozartawa ake zalunta sai a je dan a yanta su daga halin zalunci da ake zaluntar su to irin waɗannan su ma suna da yawa kuma tafiya ce da kafa da ake yi za a tashi lokaci da kafa tun daga jazirar laraba a ketare har zuwa europe ka duba tsakanin da ke tsakani a ketare zuwa europe a ɗauko a tafo zuwa egypt wanda wani bangaren afirka ne a ɗauki wata tawaga da kama hanya da tafi har wajen bangaren europe da asia wajen kasar turkey so habbai sun yi irin waɗannan da yawan gaske wannan ya sa lokacin da suka yi tsawon kwana da yawa wannan yakan ɗan tambaye su sai kuma kariya ta allah subhanahu wa ta'ala in ba ma irinsu ba ne suka yi wannan inda irinmu ne a yanzu muka yi wannan gwagwarmayar da suka yi ai mutum idan ya kai shekara hamsin ma sai da ɗauke shi a wilbaro. ba ma wai maganan gajiya ne ko sallah a zaune ba a'a zaman ma baya iya sai dai a sa tebur ana diban mutum ana sa a baro amma su da yake alhamdulillah tsakanin su da Allah iya da kyau matuƙa da gaske ce san abin ma ya zo da sauki mafhum tayyib don haka ya kasance aksar salatihi mafi yawan sallarsa a zaune yake yi yin sallah a zaune kaga sallah ce ta nafila amma saboda muhimmancin da suke ba wa sallar ba su daina yin sallah ba sun ci gaba da ta ko da ba su iya tsayawa a zauren sai an yi kiyamun laili ba fa za a iya tsayawa ba in da mu muka samu wannan larura ai da tuntunin mutum yayi wa kansa fata ba la yukallifu Lahu nafsan illa wus'aha sai ya dauko ayar bakara ta 286 sai ya kafa hujja ai la yukallifu Lahu nafsan illa wus'aha ai Allah bai dora rai abinda ba za ta iya ba to su yadda suka fassara ayar shine tunda ba zan iya tsayawa ba bari ne sallar a zaune mu kuma in mu ne sai mu yin sallar sai mu sheka baccin mu shine kafa hujja da aya ko kuma dauko da suratul talaq la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha aya ta bakwai sai a dauko a kafa hujja kama kaga su Allah bai dora wa rai abinda ba za ta iya ba suna daukan sa mataki mataki ne shine in ba za ka iya kashi goma sai ka yi tara in tara ba zai ba ka yi takwas in takwas ba sai ka yi bakwai to mu kuma in goma ba zai ba sai a watsar duka sai a da zero mafhum tayyib shi yasa yana da matukar muhimmanci idan Allah ya ja kwanakin mutum ya yawaita ibada babu hanzari da Allah zai ragar mutumin da yake da tsawon kwana bai yawaita ibada ba musamman wanda Allah ya bashi kwanaki suka kai shekara 60 ko 70 saboda shine a amarin hadhihi al-umma ma baina 60 ila 70 wanda ya kai wannan zango babu wani hanzari da ya saura gare shi ya je filin kiyama shin yarin ta hana kai botan Allah dan shekara 60 yaro ne rashin cikan hankali ya hana ka ɗan shekara 60 hankalinsa bai cika ba rashin sanin ciwon kai ya hana ɗan shekara 60 ciwon bai san ciwon kansa ba rashin experience ya hana ɗan 60 ya zuwa 70 bai da experience ne ba ka da wani uzuri gaba ga Allah akwai wanda shekarun ke da karanci ana iya ba shi uzuri a wani wuri amma akwai wanda in shekarunsa suka kai iyaka babu wani hanzari da ya saura mafhum tayyib حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد الإيشاء في بيته وانا حديثي يتي حدثنا أحمد بن مانع حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع أبام الأباري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يا أبام الأباري قال حدثنا أيوب أيوب بن أبي كلاب يا أبام الأباري النافع دق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر دق صحابي عبد الله بن عمر قال يسي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارد النبي سيراد أمنجي سنتبت قريشي sai ya yi yi ne raka'o'i guda biyu kabla zuhur gabanin zahar. wa a yi ne da raka'o'i guda biyu da ha bayan zahar. wa a raka'atai ne ba'ad al-maghrib fi tihi da kuma raka'o'i guda biyu bayan sallan magariba a gidansa wa raka'atai ne ba'ad al-isha fi baitihi da raka'o'i guda biyu bayan isha a cikin gidansa wannan hadisi bukhari ya ka hadisi 937 raka'o'i nawa muka samu a wannan mun samu raka'o'i guda takwas a saurare ne. biyu gabanin azahar biyu bayan azahar nawa biyu bayan magariba a gida shida biyu bayan isha a gida takwas wannan ne a magana mafi inganci daga cikin mafi kankantar adadin raka'o'in sallolin nafila da ake ce musu a sunan arrawatif sunnoni ne amma mu. wato sunna ce amma dawwamammiyar sunna wacce da ke rattababbiya an sa mata hannu wato babu mai barin da sai shagalalle babu mai barin da sai shagalalle shine sunan ne sunnonin dindindin sunnonin yau da kullum sunnoni rattababbu wannan shine mafi kankantan adadin rak'o'i suna iya karuwa har goma zuwa goma sha biyu amma abin da ake nufi wannan a hadisi na farko shine duk karancin lokaci kada a gagara aikata waɗannan sunnoni guda rak'o'i kaman guda takwas ɗin. ana iya kara har su kai goma akwai hadisi a gaba da zamu karanta shi ma na ibnu umar da yar uwarsa hafsa radiyallahu ta kara masa da cewa ka kara da rak'o'i guda biyu gabanin sallan asuba saboda yana yin raka'a biyu kamar raka'a tayil fajr su ma suna cikin sunnoni ar-rawatib to kaga an samu takwas a nan can biyun ya zama goma akwai inda kuma aka kawo guda hudu gabanin ma a zahar duka za mu yi magana a kansu insha Allah ta'ala waɗannan ana kiransu sunan ar-rawatib ko kuma sunan al-mu'akkada wato sunnoni rattababbu ko sunnoni da aka karfafa su waɗannan su ne irin salloli na nafila da muke wasa da su sallan nafila na da fa'idodi da yawa da ba za su girgu ba na farko daga ciki idan aka samu tawaya a cikin sallolinmu na farilla cikin taimakon Allah a nafila da ita ake ɗauka a cika ta baka a irin kacaniyar duniyan nan wallahi sallolinmu na farilla na bukatan ma. suna da tsananin bukatan sallolin nafila don a yi panel bitin ɗinsu saboda wanda zai tsaya ya yi sallah ta farilla bai tuna wani abu na al'amarin duniya ba ɗan kaɗan ne yanzu urwatu bin zubair bin al'awwam bin al rahmatullahi alai ya taɓa yin ciwo na yatsa kamar ciwon da ke kama da kakkare aka yi aka yi a gutsura yatsar ta sai kiyarda saboda ya lalata yatsar sai ake cewa iyalinsa tun da ya kiyarda muna so a yanke yatsar in ji na kusa da shi in yana bacci ki ba mu dama mu shigo sai kai a gutsura yatsar saboda barin ta hatsari ne sai ta yi murmushi ta ce ku yana bacci a yanki aka je ta ce baccinsa ba zai a haka baccin ba mai nauyi ba ne a wani lokaci ake iya yanki salla ya karbe sani ba ta ce sai dai yana tsaye yana salla in yana sallah ana iya zuwa a ne hankalinsa bai zo mai ake ba saboda al'amarin ya soma zuwa ga Allah kuma wallahi haka aka aka raba shi da yatsar sai bayan ya ya gane sai an yanke yatsarsa ka kwatanta da sallar ka da Allah ka ni kwatanta da tawa don mu yi wa kanmu adalci aka kama yatsa a yanki amma gaba ɗaya saboda in sun tsaya sallah dukkan duniya suna manta ta ne gangar jikin ne fizikal yake duniya al'amarin su kwata-kwata ya bar duniya ko ba zuwa ga Allah saboda al-musalli yunaji rabba lokacin da suke ganawa da Allah babu wani abu na duniya da ke gifta tsakanin su so yana gina cin gana da Allah wa yake tunanin jikinsu a duniya gaba ɗaya ya manta tunanin jikin amma mu yanzu ko kyankyaso ya shiga cikin mutum ai yana sani kai ko kuda ya yi ƙara a kunnen ka ko sauro ai kana sani amma su idan aka suna ganawa da Allah dukkan duniya ɗari bisa ɗari zuciyar ke barin duniya lahira take komawa kawai ta al'amarin sai su mai da shi zuwa ga Allah haka yau sallolinmu suke? mu yi wa kanmu adalci ba haka suke ba a yanzu a mafiya yawan masallatai ina da tabbacin sallolinmu shekara goma sha biyar zuwa ashirin da ake lugudan karanta sifatu salatin nabi sarsalar na sheikh muhammad nasir rahimahullah wallahi sun fi sallolin mutane da yawa a yanzu kyau iya cikin janibin da yanzu aka yi wasa karantar da sallah amaliyar a aikace da malamai sun yi kokari matuka da gaske da yawansu na babu dare babu rana wajen karantar da waɗannan salloli ga dan uwa malam Muhammad Awwal Albanin Zaria Allah ya ji kansa marigayi malam ja'afar Mahmud Adam Allah ya ji kansa su dan uwa malam Abdurrazzaq ya haifan duka akwai yan uwa da yawa da sun yi kokari matuka daga sai wannan kawai misalai na bayar amma a yanzu karantar da sallah aikace yayi karanci mutane da yawa in ka san za ka ga 15 years ago sallan su a da tafi a yanzu kyau kuma kai ka tambaye kanka in dai kana bin majalis na ilimi 20 years ago inda ake shayar da mutane madaras sunna da Allah da sallanka a wancan lokacin da an zuwan ne kyau ka tambaye kanka gani wannan yake nuna mana akwai bukatun mu ƙara waiwayan al'amarin sallah muna da bukatun nafilfili da yawa inda muka gajiya a farilla a cika mana da su musamman irin waɗannan nafilfili da fiyayyen harita yadda wame yana sallatansu har ya bar rayuwarsa kullum akan su yake waɗannan kokarin sallah haka sahabbai suka yi koyi da su haka kuma yake sallatar su zai yi raka'a guda biyu gabanin azahar, biyu bayan azahar, biyu bayan magariba a gida saboda wani lokaci bayan magariba ya kan shiga gida kuma ba irin yanzu ne da muke tafiya mai tsawo mu zo masallaci ba maybe wasu daga cimu nan daga gidansu zuwa masallaci ya kai kilomita goma sha biyar wani ya kai talatin daga nan mai saukin wani shine mai kilomita uku zuwa biyar kaga ai ratan ya wuce ka fita ka je gida ka dawo kana iya nafila a masallaci amma shi lokacin ai ga gidan ga masallacin tsakanin gidan zuwa masallacin duk inda kai taki biyar zuwa bakwai ka shiga gidansa daga masallacinsa kawai ki bai kai daga nan ka shiga ban daki ba kaga ai gidan a kusa yake to wannan ya bashi damar in yi magariba sai shiga gida sai nafila saboda ana so a rika raye gida da sallolin nafila in ba a sallan nafila a gida gidan sai zama kamar makabarta mafhum tayyib wa raka'ataini ba'da al-isha fi baiti da raka'o'i guda biyu bayan isha a gidansa shi ma an yi isha ya koma sai yayi wani ƙarin bayani anan kuma da zan kara shi ne a waɗannan nafil fili din malaman da suka karantar da mu da iyayen da suka haife mu da mu sun yi kokarin da a yanzu ba ma iyawa duk wanda ya tashi gaban babarsa inda tana da shekaru da yawa ba wai babar tasa ita ma 'yar shekara hamsin ne ko hamsin da biyar ko sittin ba nan kusa-kusa in dai ta kai tamanin ko casa'in a yanzu da take raye ko ta koma zuwa ga Allah ko ta kai ɗari shi ya san ba ta wasa da nafila shi ya sa su a da magabatanmu saboda ƙoƙarin nafilar ita farillan da nafilan ma gwa masu suke in ka tambayi adadin rako'in sallah sai an zo bayani a maka bayanin ka ce a zahara ka nan sai a ce maka takwas za a yi biyu a yi sallama sai a yi hudu sai a ƙara biyu a yi sallama ba ka suke faɗa ba in ka ce isha nawa ne sai da ce a bakwai ne yi bakwai ai kudi ne za a yi sallama sai a yi biyu sai a yi ɗaya saboda shafa'i da wuturi asuba sai ce maka kudu a yi biyu a yi sallama raka sai alfajir sai a kare guda biyu shine sallan asuba da saboda tsabar dawwama a kai su ba sa bambanta ma bangaren farilla da bangaren nafila mu kuma a yau saboda tsabar mantawa da su wallahi azim a nan mijewa ne a samu wanda ya yi sati guda bai sallan nafila ba ban ce ka nuna kanka ba ban faɗa ba kuma a yau ne sauki ne ka samu wani tun jiya zuwa yau bai yi ko nafila da kaɗa yin nafila ba bai yi sallan wuturi ba bai yi raka a tayil fajir ba sannan waɗannan nafilfili babu guda ɗaya da mu abin da muka ɗaga ko shine farillan nan ita ma muna buƙatar inda ake gaggautawa inda ana buƙatar inda limamin ma in biyu mun san mai gilma wanda yake da gudu yadda ka san jet a wani ne ka za a gama da wuri wato sallar ma a yi a ba ma buƙatar wannan al'amuran ke na mana fata wai maimakon a ci gaba akwai bangarorin da baya ake ci mahaifan da suka haife mu maza da mata ni dai ban san lokacin da naga suna sallah ba sa nafila ba duk yadda ake ce an yi nafila biyu gabanin azhar ayi azhar sai a ƙara me biyu duk wanda ya tashi gaban dattijuwa ko dattijuwa sun haka suke sallah mu ne fa yanzu zamu ne ka so in kai kuɗin ba ruwanka sai ka ke ka sha ido kai fita masallaci ba ruwanka ko ba ka jin komai amma su ba sa fahimta mafum abinda nake fada yana kama hankalinku wanda ya tashi gaban da ta baya tuna haka eh sai dai mutum ba gaban sai tashi ba zai tuna cewa haka su suke sallar shi fa a mafiya yawa waɗanda suka rigaye mun nan muna iya fin su karatu amma dai ba mu fi su biyayya zuwa ga Allah ba karatu ana iya fin su amma bauta zuwa ga Allah gaskiyar magana ba a fi su ba kuma qualities da virtues na addini da muka sani za ka fahimci ba za ma ka iya kwatanta kanka da mahaifiyarka ko da mahaifinka ba misali kamar kyauta zuwa sadaka duk wanda ya tashi shekara hamsin arba'in da biyar arba'in ya san yakan zo kofar gida ya ga ko ya ce na ga wani dattijo da ita a kofar gida a sauko maranto a zuba mai a ce kai masa ba a san waye ba ba sai an san waye ba ake bayarwa yana ciki na biyu zumunta a yau iya cikin abu mai wahala mutum za shi takana ta abuja ko ta garin sai tafi kauye zumunci haka kawai ya je don ya yi zumunci duk waɗannan su ba su da sake in ka tashi gaban datta ko rashin lafiya ne ba hana su zuwa zumunci rasuwa ne a'a haihuwa aka yi sai an je barkatu ba sai ta je barkatun saboda rashin lafiya sai an dare ta da jar kuma jibi ma za ta koma an yi wani ko ba ta da aya ba ta da hadisi kawai karin magana ne zumunci a kafa yake kawai shi ta rike kuma shi za ta gaya baka kuma kai ga ayoyin ga hadisan amma kana bukatan karin magana kuma mai karin magana fi ka aiki ai ka san matsala ta auku Allah ya sa mu wanye lafiya wadannan abubuwa duka na kan faɗe su ne don mu rika gyarawa kullun ya dace yau ya fi jiya ne gobe ya fi yau amma in aka waye gari a wani bangare jiyan mu ya fi yau shekarun jiya ya fi jiya to al'amari ya lalace Allah ta'ala ya samu wani lafiya zaka wannan hadisi ya kawo raka'a guda takwas akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ya kawo ana iya raka'a guda hudu gabanin sallar azhar ba daga cikin ma'abota ilimi akwai wanda suka dauka me haka kuma in mutum ya zo ya zauna daga nesa mana ai ba dole sai a zo inda ba fara mutum ba sai ya zo baya ai yana da wahalar sha'ani idan hadisin da ya kara ka a hudu idan mun zo kansu za mu yi jambu bai na kuma insha Allah حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atayn hina ta al-fajr wa yunadi al-munadi kana ayyub urahu kana khafifatayn wannan hadisi ya zo daga Ahmad bin Mani kana haddathana Isma'il bin Ibrahim kana haddathana Ayyub ibn Abi Kilaba an Nafi Maula ibn Umar an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar قال يتحدثتني حفصه na na hafsa ta ba ni labari anna rasulallah lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli yana sallatar raka'atai na raka'o'i guda biyu hina ya tsulu'ul fajr lokacin da alfijir ke ketowa wa yunadi munadi lokacin da mai kiran sallah yake kira hayya ala sala wannan hadisi ibnu umar yace hafsa ta ce me alakan ibnu umar da hafsa Ya'yan gida ɗaya ne duka ƴaƴan sayyidina Umar ne radiyallahu anhu Umar bin al-Khattab Hafsa bint Umar da Abdullahi ibn Umar mafhum tayyib shi ibn Umar kanin Hafsa ne ita Hafsa auren tafiyayyen halitta ya aure ta daga baya lokacin sayyidina Umar yana son auren da ita sai je samu sayyidina Usman. sai ce masa orido in shi ita an kahtuka hafsa idan kana so zan aurar maka da yata hafsa fa fama kasa usman layal wa raja wa qala li badali allah atazawwaj sayyidna usman ya je bayan kwanaki istikhara sai ce ya bayyana gare cewa istikhara din ya hakura da yin aure a yanzu shi yafi kaga tun zamanin sahabba idan za su yi aure ana istikhara so kai ba za ka yi aure ko za ka je ka garin karaye ka gaisuwa to sai ka ba wa Allah zaɓi ke ma idan za ki yi aure sai ki istikhara an gane da ƙara yi ko eh ba sai na yi dogon bayani ba kar kusa da rikici ne ba to me ke faruwa sai da yace masa ya istikhara ya kaman ya bayyana gare shi babu nutsuwar ya aure sai sayyidina Umar ce babu damuwa ba komai sai je jab sayyidina Abubakar sai ce masa in kana so zan aurar maka da 'yata Hafsa sayyidina abubakar bai bada amsa ba shi sai ya shiru sayyidina umar ya ji zafi da sayyidina abubakar ya bashi amsa ba radiyallahu anhu amma zai da sayyidina usman ya bashi amsa duk da amsar ba sai tsammani ba ta masa tunda akalla dai ba a shiru ba wannan ke bayyanawa in aka nemi abu a wajen ka yi bayani a ka ba da hakuri shi ya fi da kamar mutum yana tsammanin wara buka garbi ya gino ma don zakka ba zan taɓa malamanmu ba to me ke faruwa bayan lokaci sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi yazo yana neman auren hafsa binta umar radiyallahu anha sai aure ta bayan an yi auren sai sayyidina umar ya samu sayyidina sayyidina abubakar ya samu sayyidina umar radiyallahu anhuma yace bi lokacin da ka mun maganar auren hafsa ban baka amsa ba me yiwa ba. jadi bai ce wallahi da ji ba na ji takaici sai ce gaskiyar magana abin da ya faru ban baka amsa ba yan halitta ya gaya min a kunne na cewa yana son aure hafsa ni na ce zan yi nema tare da shi gaskiya ban yi adalci ba sannan kuma na gaya maka yana son da tunda bai ce na faɗa ba kuma na faɗi sirrin da bai dace ba shi yasa na samu kaina tsaka mai wuya in na ce ba na so ban yi adalci ba don ba da gaske ne ba na so ba in na ce akwai wani mai so zan sa kai ta bincike in na ce halitta iya santa na faɗi sirrin da bai dace a faɗa ba sai na samu kaina tsaka mai wuya na gwammace gare na shiru idan abin ya faru ya wuce to ya zama ba sirri ba to sai na baka labari shine nake baka labari yanzu nake baka hakuri to shine fiyayyen halitta sai ya aure ta to yanayi na mata duk da ta hutu a babban gida ta ta shiga babban gida gidan babban sahabi ta shiga gidan annabi sansa wanda ci gaba ta yi duk da haka amma duk da haka da aka dan samu sabani akwai dam da fiye halitta zai rabu da ita Allah ya ce masa a aka turo mala'ika jibu ya ce masa karka rabu da ita ha sawwama wa qawwama akwai ta da kokarin azumin nafila kuma mai kiyamul laili ce sannan kuma tana cikin gimbiyoyin ka aljanna to ba yake ka sake ta Allah ya hana kada a rabu saboda tsabar kiyamul lailin da azumin nafila kuma ita ma gimbiyar ka ce a cikin aljanna aka annabi ya zauna da ita to shi yasa mata su haka kowa da daraja nana khadija tun yana cikin kunci nana aisha ga irin falalar ta irin falalar farid akan abinci da ya ta mada hadisai da dama to iyalansa kowace ka bi akwai wata falala da aka yi idan nana aisha ta ce ni ya aure da kaza da kaza nana hafsa ne kuma yar kaza da kaza ita kuma nana zaina sai da ce haka ne duka kuna da daraja amma mu labarin mu shine ni aure na da shi ku iyayenku suka daura muku aure a gida ni kuma daga saman sama ta bakwai Allah ya turo a wurin so da aka ni wakili na din a cikin mala'iku ne waliyan mala'iku ne sadakin a wurin Allah aka yi to to kowace da falalarta <laughs> wannan da mai falala ne go <laughs> to kowace da falalarta amma akwai wanda falalansu ya fi fice a wurin mu shine kamar na na Khadija na na Aisha saboda hadisan da suka zo su kuma abin da ya kara musu daraja na na Khadija tun bai da shi ta aure shi kuma ta yi haƙurin jarrabawa wannan kuma ƴar gidan saidina abubakar ne radiyallahu an A bintu Siddik. ta zama dattijuwa ƴar dattijo kaga ai a babban gida ta fito da shiga babban gida haka ita hafsa bintu umar babanta su ne manya-manyan sahabbai daman su ne majalisin fiyayyen halitta ɗin sallallahu alaihi wasallam su ne bayan allah da shi ke ganin su ya canja hanya idan ya gan sun akwai sarin da zai kwana yakan yi kwana in babu kwana sai ya ribal amma in ya samu irin mu a yanzu kuma sai ya kwabe hula ya sha iska ko Allah ta'ala ya kare mu daga shedar to shine ibnu umar yace nayi bayanin cewa yan halitta yakan yi salloli rawatib raka'a takwas sai hafsa ta a a'a kana yusalli raka'atayn fa yana sallar raka'a guda biyu shine yadlu al-fajr a lokacin da al-fajr ke ketowa lokacin da al-fajr ke fitowa to a lokacin kuma yake sallah sallallahu alaihi wasallam mafhum tsayib wato wannan shine raka'ata al-fajr in ka tara wannan da waɗancan ya zama raka'a nawa goma shine wa yunadil munadi daga an yi kiran sallah na biyun nan wanda na fitowan al-fajr to take sai ta ce nafila raka'a biyu wannan hadisi yana da inganci kamar yadda ya zo a cikin talhis na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alai Abu Abdurrahman a shafiyar 153 sune a al-fajr kuma yadda ya tabbata a sunna in an tashi ana karatu mai sauki ne a cikin su shine za a yi raka'ar farko kamar ita na na Aisha radiyallahu anha tana ga Fatiha kadan aka yi a raka'ar farko da na biyu yi idan sannan Abu Hurairah na cewa iya da kyau a raka'ar farko a ƙara kuliya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu a ƙara kul huwallahu ahad wannan shi yafi karfi a bangaren isnadi da dalili cewa a raka'ar farko in kana rakata alfajir? fajr kai Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai ka ƙara kuliya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu sai ka alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe kuma kai kul huwallahu ahad wannan shine abin da ya tabbata ake yi kuma an zo sallan ba a tsawaita ba ta kai ka tsawaita kai tare da katu ba ana yin su a cikin dan takaitaccen lokaci ne sai a garzaya a je masallaci a yi sallah idan mutum ya yi su sai ya zo masallaci samu liman bai iso ba kuma za a jira me zai yi a masallacin kuma zai iya yin tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci zai iya raka'a biyu sai ya zauna kuma ya jira liman mafhum tayyib wannan ya tabbata a sunna insha Allah ta'ala ana iya yi kuma yin raka'a ta fajr sannan ayi sallar asuba a dora akai iya daga cikin ayyuka da suke da matukar falala a musulunci suna daga cikin abubuwan da idan ka yi su insha Allah ta'ala Allah yana kare ka dukkan sharrin da za ka kulla maka a cikin wuni da kamar da ya tabbata a cikin hadisai da gaba wallahu ta'ala حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي غداء ولم أكن أراكما من النبي sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zo a cikin talhis na sheikh muhammad nasir al-albani rahmatullahi alaihi shafi 154 cewa isnadin sa ingantacce ne حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد يا باب الأباري قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية يا باب الأباري عن جعفر بن برقان لقى جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران لقى ميمون بن مهران عن النبي عن ابن عمر لقى ابن عمر قال يتي hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddace daga wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi samaniya raka'a raka'o'i guda takwas wanda muka yi bayani a baya raka'atai ne kabila zuhuri raka'o'i guda biyu gabanin ayi azhar wa rak'atai ne ba'da zuhuri da raka'o'i biyu bayan azhar wa rak'atai ne ba'da al-maghrib da raka'o'i guda biyu bayan magriba wa raka'ataini ba'da al-isha da rak'o'i guda biyu bayan isha qala ibn umar ibn umar radiyallahu anhu yake cewa wa haddathatni hafsa yar uwata hafsa ta bani labari bi raka'atayn ghada da kuma rak'o'i guda biyu da ake yi da safiyan safiya sune sallolin raka'atayn fajr din kenan saboda ana daga alfijir ya fito gari ya waye a ka'ida kenan shine wayewan gari sai ce walam akun arahu ma minan nabi sai dai ni ban gansu ido da ido na ba saboda ba a waje ke yin su ba yana yin su ne wanda ba mai ganin wannan lokacin sai wanda ke gida tare da shi wannan kuma iyalinsa ne don haka duk abin da yake yi a gida ta sani duk wani mutum sirrinsa a gida ba wanda ya sani kamar iyalansa in an ce iyali matarsa ko matansa da 'ya'yansa sun fi kowa sanin rayuwar mutum a cikin gidansa sai kuma waɗanda suke da alaka da shi da ke iya shiga inda yake fita ko wasu masu masa hidima ko abin da ya kama da wannan su ma suna iya sanin sirrin mutum fiye da kowa idan hidimar ta ba su dama su je wurin da yake kebantuwa ya kwana ko abin da ya kama da wannan so wannan yasa shi ibnu umar duk kwaɗayinsa na sunna bai san wannan rako'in ba cewa ana yin su yana faɗar raka'a takwas sai dake kabar biyu takwas da gida duka yana yin su amma akwai ƙarin biyu wanne sai ta ce guda biyu gabanin asuba a ina ita ce a gida sai ce a to ai ban sani ba na ina bayani kan abin da na gani a waje ne amma ita tun da iyalinsa ne ta yi mai ta sani shi yasa wannan ya sa ko a gida ne a yawaita aikin alheri duk abin da uba yake a gida yara suna gani suna koya in kana ɗaukan waya a gida ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi dan ka ɗauka sai ka jina assalamu alaikum in ka daga ka ce hello hello sai ka ga yaro karmi na hello hello hello haka ja saboda haka yaji babansa yake shi yaro bai da role model da kai babansa da mamarsa duk abin da kuka yi shine sunna kuma in yaro kai shekara uku hudu ko biyar kana fara zubi ta malla zai gane ana kiran ka salamu alaikum Allah kana gida ne <laughs> ah, ba da gida ai ba ta nan ban dawo ba ai ina can hanyen yanya muna wani dan zama ne shi kuma yaron ya ganka kai yanzu a cikin gida da ake sai sai ya ce babe sai da yanya ko ba ga shi nan ba gida to kaga yaro tun yana karami an fara koya mun zuki ta malle kuma ya fahimci babansa in ana maganar kawa iya da matsala ka faɗi gasken a'a ba zai yanzu in ku ba akwai wani uzuri da ba zai yi ba a yi hakuri amma ba sai ka yi karya ba ita gaskiyar ka faɗi ta ba bukata ba sai ka tsaya bayan ina kace ba gaskiya ba zai yi ba ina cin wasu hali ina cin wasu abubuwa a yi hakuri sai dai daga baya kawai ka faɗi gaskiyar ita gaskiya an ka faɗi ta ka huta kar ka yi A akan rayuwa ba a yi ba dole ba wanda ya zama dole ya kira ka cikin dare ka fita in ba ka da hali ba shi hakuri a yi hakuri ba zan iya ba saboda wasu uzurin ruka shi nan uzurin bai shafe shi ba kai ya shafa ai waje alnan laila libasa ne kai da iyalinka ka kibanta ba dole sai wani ya sani ba sa bukatar sai ka tsaya kana ƙarya ka faɗi gaskiya ba dole sai ka yi disclosing a wani hali kake ko ina kake ba duk ba bukata kawai ina ba da hakuri a bari zuwa gobe idan zai lokaci kaza shi kenan an huta amma ka zauna kan abin da ba dole ba kai ta ƙarya in kai ƙarya ko ba ka ƙara ƙarya sai ka ƙara ƙarya in ji alhassan ibn habil hasan albasari ya ce in kai ƙarya ɗin za ka kare sai ka yi ta biyu in kai ta biyu za ka kare sai ka yi ta uku in kai ta uku ba ta karuwa sai ka yi ta hudu da haka sai mutum ya zama maƙaryaci mai gidan sama saboda iya ta ƙara kowace yana ƙara hawa ɗaya a gidan samansa na ƙaryar to yasa kawai faɗi gaskiyar shi yasa sa'adu zungur Allah ya ji gansa yace in ka faɗi faɗi gaskiya komai taka dama kariya ita gaskiya ana kinta amma na lokaci ne duk yadda aka yanka faɗi gaskiya da ƙarshe take mahita amma ita ƙarya lokaci take da shi ba hauke ce fure take ba ta ɗaya to gaskiyar magana ƙarya yanzu furen mata daina yi a da ne ma take furen yanzu ba ta furen Allah ta'ala ya kare mu Allah ya karya karya ya kuma taimaki gaskiya ko ina take na'am sannan banda wanda akwai hadisi na muslim hadisi ya 730 da ke da alaƙa da wannan cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yusalli arba'an qabla zuhur yana iya a guda hudu ma gabanin azhar thumma yakhruju fa yusalli bin nas sai fito yi mutane sallah wannan hadisi iya muslim hadisi ya 730 ne to an samu yana iya guda hudu gabanin azhar wani lokaci sai biyu a cikin gidansa gabanin azhar sai ya zo masallaci yayi biyu sai azhar sai ya yi biyu a masallacin sai kuma ya koma gida ya kare biyu bayan a zahar da so ala ayi halin wannan adadi da aka baka mafi kankanta ne biyu biyu biyun wani lokaci ana kara zuwa ga hudu so sai wannan fiska wani lokaci ya wannan fiska amma dai duk hidima da ake ciki matukar ba kan tafiya kake ba a yi kokari a riƙa yin sallolin nafilan nan a dage a riƙa yi mu zama kamar iyayenmu da kakanninmu da ba sa wasa a kai ban san me yasa kila ne na fahimta uwan, ko dan mun tashi gaban da dattawa da su shekaru suka ja ne ni har gaban kakata na zauna duk wannan abubuwa ina ga ana yin su kuma ina kiyayewa ban ni ban ba na ga lokacin da suke manta mu ne yanzu ake share sallolin nan ba amma su ba sa sharewa sallan walaha ba sa bari fa su a lokacin ma sun ce sallan tsofi ne mu kuma sai muka ji daɗi saboda na tsofi ne bai shafe mu ba ko aka zo aka ware musu wani azumi aka ce azumin tsofi saboda su sun fi mu ibada kuma sai ka ga tsoho yana yi shekarar sa da biyar zuwa casa'in sai ya azumci shawwal ya yi sha'aban ya yi ramadan sai ka ga ya yi doro daga ya gaba kuma wallah wahala aka ba shi ba dalili shi azumin ramadan fa tsoho ba zai fa mai dace ya yi kenan gari ya waye karfe bakwai sai ya shiga cikin dan sa ya zauna sai a kamar kunu mai dumi sai yayi yi suhur bakwai na safe can wajen karfe ɗaya in ya ji yana bukara sai a kawo masa wani tuwo mai ɗan ɗumi mai laushi-laushi sai ya yi buɗe bakinsa sai ku ciyar masa ko 'ya'yansa in babu hali ciyarwa ma ya faɗi amma mu saboda tsabatar kowai wata ibada wai sai mutum ya tsufa karamar azumi tun yana 15 yake guda 30 ko 29 sanda ya kai 80 wai sai koma yana yin 90 ko 87 haɓa jama'a haɓa ai ba ya dalce ba ai dattawa su shari'a ɗauke musu take haka wannan azumi na tsofi gaskiya bai da asali ne mai littafin asaifun ah, nazi ah, saiful qatilin niza ta karanta bai da asali su sauƙi ake ba su a lokacin da aka tsufa inda akwai wanda za a ɗora wannan azumin sai a ce azumin matasa matasa da ba su da aikin komai sai wuni a falo yana da kunna AC ka taba jikinsa sa ga a firci aka ɗauko shi wannan ya so dace a ɗora azumin matasa inda ma akwai shi amma sun yi sa'a tunda shari'a ba ta ɗora musu ba to shi kenan sun tsira ba za mu kirkiro abin da ba da asali ba sun huta amin ya hayu ya kayo so da haka wannan yana da matukar muhimmanci mu rika yin su banda wannan akwai hadisi na muslim hadisi na 728 da annabi tsira da aminci sabbata gare ke cewa ma min abdin muslim yusalli lillah kulla yawmin ashara sinti ashar raka'a illa buniya lahu bihinna baitun fil janna babu wani musulmi da zai rika yin sallolin nafila daidai guda goma sha biyu a wuni face an gina masa gida da wannan rako'i din a gidan aljanna Allah zai gina masa gida na musamman a gidan aljanna dalilin wannan nafifili da yake sallata rako'i guda biyu guda goma sha biyu a wuni da dare wa zai iya ga musu za ka iya yi hadithin ummu habiba bismillah na'am rakata alfajir raka'a biyu biyu gabanin azahar biyu bayan azahar shida biyu bayan magariba takwas biyu bayan isha goma sai gabannin azahar ana iya yin hudu bayan azahar biyu nawa sannan bayan magariba biyu ba na ji kuna yarda kuna tsoro bayan isha biyu gabannin asuba biyu wannan su ne a cikin magana mafi inganci wanda ya dawo wajen yin su ana gina masa gida da su a cikin aljanna duk karakawa a ɗaya wani special block ne da za a je a gina maka wani manshin a gidan aljanna ka je ka more sai ka dage ka yi ta yi in ka fara ka bari sai ka je ka samu gidan ka aljanna an gama gina ba rufin <laughs> ka ga aiki ya ji go gara ka yi ka yi plasta a yi fenti a saka isin aljanna a hada ma kayan alatu na aljanna iyaka da zaka je ka more ko ba ka son morewa to Allah ya ji kankana rawo yace shi dan giyan aljanna zai zama kai me zaka zama ni kun san me zama aljanna Allah kai mu <laughs> eh, ba zan gaya muku ba yau shi dai ya ce zai zama ɗan giyan aljanna giyar duniya ba mu sha ba ni ban taba ko sun suna ta ba in na taba ganin giya ta duniya mafi kusancin da ta zo da ni a duniya shine kana cikin jirgi a zo ana raba abinci wani yana son giya wani na son ruwa to ni ruwan ko kusa da giya aka aje shi ba na daukar sa duk ruwan da muke makwabta da giya ba ni ba na bukata wani lokaci idan abun ya motsa mulkin ya motsa a jirgi sai in ce sai an ji an kamun ruwan da ba kan taran giya me zance yana kusa da giya ni ba zan sha wannan ba mu nuna mu kiyayyen mu na jiyan na hakika ne shi abin da ya makwabci giya ba ruwan mu da shi ha ba irin la'antar da fayyan halitta mata mu ai mu mabiyansa ne sau da kafa so so duk ruwan da ya zo kusa da ita ma zai mu ce mu ba za mu sha ba wanne yake ke son ce a zai ɗauko min ruwa na musamman da bai zo kusa da giya ba sai shi za a ɗauko ha ba kana shan abu yana wari abu a wucin cikin na hamami wani kuma shi yake shawai da kuɗinsa shi yasa sahabbai manyan sahabbai irin sayyidina usman su tun a jahiliya ba su sha giya ba a jahiliya ma su ba su sha ta ba yace ka sha abu hankalinka ya tafi hankalinka ya tafi ai akwai al'amuran da in kana da baya ma bai ce ka yi ba Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya waɗannan raƙoƙi ɗan uwa da Allah mu dage mu riƙa yin su ba fa muna karanta ne dan aji labari ba kullum mu je mun yi shamayin an tafi abinda nake roƙo daga yanzu in ka tashi bayan isha sai ka fara da na bayan isha din ba wani wanda za a kai aikin a bashi ladan naka ne fa kuma ita rayuwar na fa ba tabbas yanzu akwai wanda an yi karatu da shirki da satin da ya gabata me iya wani yau baya nan ya rasu ko ba wanda ya san ajalinsa ko ni ko kai ko su babu wanda ya sani mutuwan nan tabbas ne shi sa duk qur'ani ba inda Allah zai tsaya maka wai wallahi zaka mutu ha ba to akwai wanda bai da za mutu bane ai practical ne mutuwa in mutum ya ce ba za mutu ba ka ce ina kakansa na goma ga babansa ga kakansa ga kakan babansa ga kakan kakansa ina kakan kakan kakansa mu je na goma waye ce da wannan shi qur'ani abin da ke rantsuwa shine fa bayan mutuwar akwai wata rayuwa akwai hisabi akwai wata rayuwa kuma akwai sakamako nasara ka ga sakamakon su irin waɗannan ayyuka na alkhairi din shi za su samu yi nasara Allah ta'ala ya samu wanye lafiya حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت آثم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أضاك ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الأثر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل الأثر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين wannan hadisi ya zo a cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi hadisi 240 cewa hadisi ne da yake ingantacce afwal hadisi hasan ya kira shi hadisi ne da yake mai kyawu. حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى يا بام الأباري قال حدثنا محمد بن الجعفر محمد بن الجعفر يا بام الأباري شيني غندار قال حدثنا شعبة شيني دان حجاج daga baban isaka daga asim bin zamra ya kulu yace sa'alana aliyan sa'alna aliyan wato mun tambayi sayyidina aliyu an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam minan nahar akan sallar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi minan nahar da rana ya yake na filfilinsa wannan tambayar na nuna mana yadda tabi'ai suka damu da sahabbai da neman ilimi don su bauta wa Allah shi yasa asim bunu damra yake tambaya hada dullu ala hirsi sahaba lil ilm wannan iya nuna mana sahabbai sun damu da ilimi ala hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma su kokarin sanin shiriyar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi sun damu su sani sukan yi tambaya don su yi aiki ne ba don su ji labari ba so da ka da za ka yi tambaya ka yi tambaya don ka sani ka bauta wa Allah mafhum tayyib sai sayyidina ali radiyallahu anhu yace innakum la tutiquna zalika gaskiyar magana ku ba za ku iya yin yadda manzon Allah yake sallolin ba iya nufin ba za su iya ba iya nufin ta bangaren yadda yake dawwama a kai na biyu da bangaren kushu'insa yadda tsoron Allah yake bayyana da yadda yake cika sallah idan yana yin ta da yadda yake kokarin kiyaye lokacin ta zama very consistent akan lokacin ta wal inaya biha da yadda yake kokarin bibiyar lokacin sadi sana iya duba lokacin nafila kada ya zo ya wuce yadda ake kirdadan farilla haka yake kirdadan nafila to ya farillan kuma kenan shi yasa ke ba za ku iya ba yadda ya damu da ita yake kyautata ta ya dawwama a kanta yake dakon zuwan ta yace ai ba wanda zai iya wannan sai dai ku ko harkanta fa sai muka ce man azalika zalika minna salla eh haka ne amma muna kwadayi a ciki duka cikin wani wanda ya ga zai kwatanta sai ya kwatanta wanda zai iya yi kokarin sa ko da ba mu yi dai ɗari bisa ɗari ba za mu samu ɗan tamanin ko abin da ya kama da haka cikin ɗari ai an ci riba shine man ataka zalika minna salla qala yace kana idza kana ash-shamsu min hahuna idan rana tana ta nan wurin shine al-mashriq mafitan ta kenan ko Ta nan wurin idan rana tana ta nan mafita ka ha min hahuna inda siffanta zai zama idan tana nan wurin wajen faduwa wato a lokacin da ta fito girmanta kamar lokacin da za ta faɗi rana take girma ta fito tana girma lokaci ɗaya ne ko kuma a da girman take fitowa girma take kaɗan-kaɗan ko tana girma lokaci ɗaya na kaɗan-kaɗan in za ta faɗi a take faɗuwa tana faɗuwa kaɗan-kaɗan abin da ke nufi shi ne fitowanta da faɗuwanta yana kama da juna za ta fito daga wani ɗan percentage tana ƙaruwa ƙaruwa ƙaruwa ƙaruwa har ta cika a sama in kuma tana faduwar to tana raguwa ne har a daina ganinta. ta to shine wato siffar fitowar da siffar kare wanda suna kama da juna to shine yace idza kanat ash-shamsu min hahuna in ta fito ta nan al-mashriq ka hay'atiha asiffatta min hahuna inda take kaman a wancan wurin lokacin faduwar ta indal asr lokacin la'asar Shi ne wato siffanta lokacin da aka ta fara ƙoƙarin faduwa a wannan lokacin manzo Allah yakan yi sallan walaha mun fahimci wannan da kyau Shi ne lokacin da kwatankwacin time da za a yi da asar ka duba girmanta to lokacin da rike da kaman wannan girma a lokacin fitowanta to shine lokacin sallan walaha a biyu wato yadda za ta za a yi la'asar inda la'asar to wannan girman amma a na fitowa to shine sallan walaha wato idan tana karuwa da kadan kadan da ta kiso tana fitowa sai ta kai 25% sai ta zo har tsakiya sai ta kai 100% to in tana raguwa ta da kaman 25% kadan kadan to shine daidai lokacin walaha lokacin la'asar an yi riba din girmanta a opposite din to shine lokacin walaha me yasa aka yi ta wannan wahalar saboda babu agogo <laughs> yanzu inda yanzu da kawai mu sai mu ce ma za ka fara kaman karfe bakwai ko da kwata zuwa karfe kaza sai a baka lokacin a agogonce amma a lokacin babu agogo shi sa suke shan wahala wajen lissafi wani lokaci fa za a cika ƙwarya ne da ruwa sai a yi ɗan ƙaramin huji yana ɗiga-ɗiga sai a yi wata alama idan ya zo daidai a za sai a ɗan keta cikinta za ce to ga lokacin azahar iya diga diga ana kula da rukun ya zama wajen la'asar ta a dan sake yin alama sai a ce to daidai da asar kenan da dirgan ruwa a cikin kwariya ake kula da inda ya daidai a zahar ko la'asar kana iya mamaki rana ba sa ce maka akwai lokacin garuruwan da ma babu ranan gaba daya yanzu fa a duniya akwai wuraren da rana ba ta fito ta yi wata guda ba ta fadi ba ko baka san akwai gaba ai mu muke da time ma mai dan fasali shine dare da ranar awoyin suna kaba da juna amma sai ka je kasar da zaka gani dare yi awa 21 ranar awa awa uku ko kuma yi rana awa 21 sai yi dare awa uku kuma duk a kasa daya na yi karatu a kasar da na zauna wani lokuta idan muna sallan muna azumin ramadan muna kai karfe goma dare ba mu sha ruwa ba 11 na dare ranar ba ta faɗi ba muna jira a sha ruwa kuma karfe biyu da rabi zuwa uku an riga an yi asuba akwai lokutan da ana magariba ake kurban ruwa ana shan ruwa 15 minutes ne tsakanin magariba da isha minti 15 muke samu kawai a wurin za a sha ruwa a yi magariba a dora isha kuma idan kai ishan da gagga sai ka shiga gida saboda in kai wasa tsakanin isha zuwa asuba bai kai minti 60 ba zuwa asuba ba wai bane ni na yi azumin ya sa ka san bahaushe ce wai tafiya mabudin ilimi yanzu wani duk tunaninsa a duniya nisan shi shine abuja wani ma taba zuwa abujan ba ko lasu gani wani ya turo mun sako akar maka ina sha'awar Allah mun hanya na zo abuja na shi Allah sarki shi rogon da Allah yake wa Allah kenan Allah ya kashi kuma haka ne ba haka ne yanzu ka je kawai ko wani bai taba sanin ma hanyar abuja take ba in aka ce zai zo abuja tun gari ya waye ba ya iya bacci saboda yin ina zai fara ina zai nufa yayin zai yi kuma haka ne Allah ɗaya gari banban ko to shi yasa suke shan wahalan wannan kwatancan mafum tsaye sannan ce wa idza na ta shamsu min hafuna idan rana ta kasance min hafuna lokacin fitowar ta nan wurin ka hay'atiha min hafuna inda zuhur inda take da kwatankwacin ta lokacin sallan azhar shine qabla zawal kadan shine qabla zawal kenan ko gabanin zawali salla arba'an manzo Allah kan yi nafila raka'a guda hudu da yawa daga cikin magabata suka ce shi ake kira salatul awwabina ai mun san wannan salla ko salatul awwabin sunan sallar kenan salatul awwabin shine ana yin ta qabla zawal salatul salatul duha akwai salatul ishraq duk ɗan mun san su ko in ba a sani ba a ce ba a sani ba <laughs> karka ce wani na'am <laughs> za mu shiga salatul duha nan gaba akwai ishraq akwai salatul duha akwai salatul awwabin a tsakanin su idan ka hada suna iya kaiwa raka'a takwas ishraqi rana fitowa kai na raka raka'a biyu daga baya ka kara raka'a biyu salatul duha shine lokacin kaman opposite din lokacin la'asar rana gabanin ta yi zawali gabanin ta zo inda za ta yi zamani tsakiyar sama sai kai na fiya raka'a hudu salatul awwabina duka idan aka tara su general ne sai ta salatin buha. ana iya gaya musu haka amma in ka rarraba kowanne sunanta daban sai za ki ta salatin buha abin da ya tabbata a sunna a hadisai da yawa shine an samu yayi raka'a takwas to irin waɗannan ake tarawa sai ya bada wannan ma'ana a hada ishiraki da salatin buha da kuma salatul awwabin sai ka hada sai ka ga kai guda takwas sallan walaha idan dai mun zauna da dattawa to mun san kuma wannan sallar ma ba a fashi sai dai dattawan zamani a yanzu shine za su amma dai mu shekara a talatin arba'in har da yan kai wallahi mun tashi mun ga iyayenmu da kakanninmu ba sa wasa da waɗannan shi yasa nakan tuno waɗannan rayuwar good nostalgia ne gaskiya ta Allah shine cewa duk inda mutum ya waye gari bai kwatanta irin zaman da ya da iyayensa da kakanninsa zai yi asara zai yi asara yana da wahala mutum ya wuto ya ce shi a yanzu ya fi babansa da saku da gaskiya da amana yana da matuƙar wahala kana iya finsa kuɗi dai a yanzu ko da sabuwar motar shiga sannan kana iya finsa da iya gaye duka za ka iya finsa amma when it comes to zumunci da jarinta da ibada zuwa ga Allah da haƙuri akan jarrabawa wane mutum sai dai mu yaudare kai iyaye masu ganta tashi guda hudu ne a gida ɗaya mata hudu ban ɗaki da ake sharing kicin da ake sharing a ɗakin na idan aka yi tari wannan ɗakin na ji kuma haka zauna aka yi haƙuri da juna kuma lokaci amfanin gonan ma sai an sussuke shi a surfa a daka a dafa sannan ba mai musu wanke-wanke ko shara su suke yin komai kuma a maka wanka ka tafi makaranta ka dawo a maka wanka ka koma islamiyya ka zo ka ga gida tattar an share shi kuma ita kadai take yi ko babu wanda ya taba yin complain hmm. wa yusalli qabla adh-dhuhr arba'a kan yi raka'a hudu gabanin zahar kamar yadda muka fada a baya wani lokaci yakan yi hudu gabanin la'asar yana cewa rahimallahu ra'an salla arba'an qabla asir a cikin hadisin ahmad hadisi na 2440 yafsilu bayna kulli raka'atayn bit taslim yakan raba tsakanin raka'o'i guda biyu da yin sallama as'ala al mala'ika al muqarrabina wan nabiyyin akan mala'iku makusanta annabawa wa man tabi'ahum min al mu'minina wal da wanda ya biyo bayan daga cikin mu'minai da musulmai wannan shine sallamar fita a sallah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa wa